واشهد ان محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مارمو wa wamunda ondiga muha kamma yere ulalingin ulaliŋintaaxu duna ulaliŋintaaxu a kitene kan moxo ulalingin ulaliŋintaaxun kitene kan moxo ku hillina ko xadanŋani bayini wo suwatu duna birantaxu ke sere wo sere gadi allah jarabi ti hoyi jarabi hi a kabilanga ɓe ñani awañana kasaran karanga awañana kalle kara awañanati jangiroyi ado kentana yo kenya ngani wa munda una honne ko hinu ɓenu gañana sababu a hadamaren min ga ta taxun kitana duna biran taxu kedi ado laxara bayini ta taxun lanta ne abada a ganta butti sakke ñayi kendi kuna onatu hadamaren me nan toxo duna bire kedi an ga jarabi ni ti higabeya hi yoka an gan kawa an na ken jarabinta hige munditi mogoɓe an butten na sahu an bire na katu daga na birey mogo siredi birey tenkunte sere o sere an bireyin gananya alhala sudi duna birey ke nogondi an butten ga masahu har gananya an ga ne kaso nya kama duna na bure gan maka. yonkince an ŋan maxa lemme ŋan maxa fofo suddanbe wo gatunanti kenni duna daxallenta hinuɲayi awan maxa xa an makatu wasene an butten masaxu an ken kamallanta ɲana ulaliŋinteyi kendi kuna diga digamen po hanangani kebeyi wo natu nanti ulaliŋintaxunta kitene aga hiti butti eh, sakkeɲayi butti saken ka kitine kammogo munda ona honne ko kendi qala taala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur allah dali tun ka kallawunte gani e masibonta he sunta ñana ñiñe keya hen kamma aɗo o kuttake honuyi menudi o ko hadamare muyi menudi a ganta gañi ikke allah tun ka kallawunte ngara kencaha lawhil mahfusi yeddo ken golle gañana ken ta hi gañana ken ni howayi ngani allah maxa kuuɗo ona keetu on maxa suno ti hibe gado hiri gelli duna daxallenta hinunga on maxa wosi na du xooraxu ti honga allah gara kebe kinoyi gelli duna daxallenta hinunga allah ta wasana munda anta jankadu waccana munda ke hadiseri bukhari da muslimu di wa an abi saidin wa abi hurairata radiallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أبي سعيد أدو أبي هريرة إذا ألا غنا نيمان دماغا إذا كي حديث هلا نجري فارنغا ألا غنا نيمان دماغا ati fofonta misilimen kitana gelli tampiyeya ma jangiro ma hammi ma sunoye ma tora ma jotiye har kin gananya sasin yayi a ga su hana a ganta allah gara allah ko ajuru wunyo ko hafarni tikenga kuna maren mu e o gana to ngondi tikke ke farin ngara ke me be ko silami an natu an tampiye su kita duna biranta o kedi an tora su kita an ga namuni an sabari alle nan baraji ni tayya an tan duro toko e kenya sabu dangani marem ko ngara me ke jopa mogobe o suwatu nanti sondo men tumaye aɗo buttu sakke aɗo sewoye aɗo hiɓe ga hammingirdin bakka serenga aɗo jootiye tagi ho suna ke ñamunda birey siren ka kiteneti ken mogo ayi wulalingintaxun kiteneti keñe bayni eh, ñaxaliyen timmeneti kenye bayni hadamaren me allanta ulalin tahun kitana allanta birai sire kitana an buttenga masabu yo butti sakke awa ti hinu dantantoy ayogo wadi awa ti dinan karanga an dinan gara ti kebe an dunge tai e an butte na ti hoho dina ke gara tai ayo ga awa na ti bire e moxonga sere yogo e di eh, dingira yogo e da an gana sigi an da hayi an na sewo na ñaxali an buten na nyana kinga ñana aɗo kentana ayogo wa ñanati nga hadamaren me e golluwa di an na nya an ñimme se sewo nanti an dan golle keñati nga an na wari an buten na sahu yoka butti sakke ke kabilanu kusu oda kebe ko o tu kebe ko no a suun uranta meñini seren maxa ga hiti mumini ne kebe ga tongonditi allahy kimbane kote ana butti sakken timmanten kitana alhala medi di biranta birantaxu kedi ado lahara ko allah gada mumin nu ñinati kenga moxoɓe yo xa xiɓenuga e serebe ga hiti mominiya kengana butti saken kitati karayogoy karayogo aranta kitana yo patanpanciye ɓe ga kendi mogari honne ko bayni silami keɓe gani mominiga ho gani allah kuteyi a buttellanta sakatay yo kafirin ken ka ken pajuntadi a kenna wallata igara keɓe waɗiti kenya kenyani honga hibe gi butten cakundini kendi kuna o dirante ñana bane silamin butten cakati ke ayi allah gada ñamariti kebe kafirin buttenga sakati honga hibe ganya allah kuteba amanya allah kuteba ken tadi bal ora wa ke konno nanti kafirin kibarencu abire ni allah kuteye ñayi golli sirenta maxa alla ga golle ɓe raganayi aga hita gana tongondi marem hohoga bireye ñana sunoyi duroyi ado hammi ado jotiye ado kentana gelli pinunga kebiganta ñana sababuwa e kebiga ñana sababuwa hadamarin min ganta butti saka kitana a surunu bakka kenga to ŋuñani wo gana tirnindi nanti mani hani ulaliŋintaxunga e an ga fatanfanci gabe ñini soron naxa bayini yogo ga kebere gana ulaliŋintaxunga e sere tana maxa kempita ulaliŋinta xuŋa misali be ga kenga a gabe ñani e eh, yogo waragana nanti naburen kiteye ke ñani ulaliŋintaxunga yogo xa waragana fatin cahantaxu ke ñani ulaliŋintaxunga yogo waragana lemmen kiteye ma lemmun kiteye kenyana wulalŋintaxuma yogo xa waragana an toxon nan bugu soron na ko nanti kati menta tusuru iwan toxon kono dingira sudanbe yogo xa daraga kenyana wulalŋintaxuma awa goma a ina taxura siren kita a suga na kebe kenyana wulalŋintaxuma awa goma a ina ko siren kita awaye goma kenya siya ba a nya motoyi ba a anya hohoy mobiliya ba a nya fofo su sudambe ina setuho sire kita aga ni kenya a anaraga nanti kenya ta ni wulalingintakunga awaye goma anantan na tuwakun kita an na nya tuwa na korenga kenya ni wulalingintakunga yo awaye go hamaga fatenca hantaku ko gara ko mogobe ma an na ya kallen ciren kita kenya yi goyi ba a nya gare ba kenya ni wulalin ta hunga abaye go ma min jangun gaben nan nyanga min jan cire an ga giriti hohoi batti bane da an na kita inati katini wulalin tenye kendi kuna owa ketu ketunu hoho hadamaden min ga dagallen maxunu tayi duna birantaxundi ana wulalingintaxun noxoñadi yo xa uwa mun da ona ken ko kelli kuna mani xani wulalingintaxu mai bayni wula liŋintaaxu taxanin ten na katta taxandu hilliyay duna wula liŋintaaxu ken ni hoayi a deppe ɲani xenpanŋayi ado laxara wula liŋintaaxu ken ni hoayi a dumante ɲani anta kutini xenpantadanŋani xa ku hilli su i jokkinten na me sere ɲadanŋani kebe ga allayi aga golliti e eh, faringara ñamarti keɓe sallallahu alaihi wa sallam silami an gana duna wulalingintaxun kita an ga lahara xa wulalingintaxun na. yo on maxa simman nan toga giri ku daxallen pinu benu konno serebe gama ku kita an ken piti a an ken piti wulalingintey la wulalinginte ñananga an ga yogo ni drukentai te hunta ma fofontay a jangirante ha a togondi ti allah yi a butten cahunten ni aga katu kebe ñana ti allah gada ñamat ti keɓe aɗo farin gada ñamari ken kama ñani ulaligintenga bayni ken ñanga seti honga allah gada kebe kinai kendi kuna wa ke konnu nanti himpo hana mulalin ta hunta ne abada an ga matan wanda ta Allah yi ken ga o wa fahamunu nanti hiya ni a sukka humanten na allah kuteye ñati a kabilan gaben ni a killen gaben ni yokasu lasilin na allah sai ñati bai gara allah kuta ado fare anken kamanta wulalin taxu kitana duna bire kedi ado laxara bire bayni allah dali tunga kallawuntegani suratu tahadi nawtu aya kamen do tampillen do naxato nan daga wara kamen do tampillen do tummu ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله دالي تنقى كلم تغني سيريبي غنا فالا وري يفين كونغنغا ايه بيري ليغين تيوا انك مندنغني ina ke ngullini a lahara kota ina kama ngullini a lahara kota a finkinte anatin kama mani gani an ga liti ke ka hurayi in finkinte ta howalla a ni na howalla allah nata dangani ana ken mugadi iki allah tun ka kallanŋute idi ka hinun kai tanga. iri annaminyi mun kai katanga kanda do mun gondi do kunga amma dunge to ngondi ni ke mo hani lenki iga mun gunan sire su hajun tamma gellan garban du kisini anna du kisi yo kembire e tano agaiti alla gana kebe serebe kisi kendi kuna maremu wa ke fahamu nanti nema su oga walla duna ta kedi ana gelli eh, ta ɲayi ba mana gelli ulaliŋintaxu sababu ɲayi howani alla gadi komon jarabitayi kome be gana katu ken tunu nanti alla dan kenema in watto tongondi nti allayi ina batu ti honga gadi ɲamatti kebe ina lato bakka kute heysoyi awa ɲanan kamandangani ulaliŋintaxun sababunga duna ko kedi ado laxara yo sire xaabe gama tongondi kha amma golli ti honga alla gana nyama ti kebe an kamene makita duna kedi ken ni hoayi allah garan jarabi tayi a gañanan dangani garamanjigaxun sababunga duna ko kedi ado lahara kendi kuna wa ketunu nema suga sirin latoni ni baka allah tun ka kallawunte ke. ken fiti ne pitinemai jangan yi ñani an kaman ya gun wano igana hammintaxuti hon kitenga igama kita ma manani da ken kita ka daga bakiya i amma ama toximaxa ma masibonta hiri kita masibonta hin kabilan gabe ñani anna wari i butten na bogu ina suno hammi koten niraga ina ñago duna bireyin ke na hantaxayi muminin taxawa an na kenya ke kasara gañati alhala sudanbeyi ma ke tora gañati alhala sudanbeyi an nan xawa an nan tongonditi allayi an nan maxancin mello tora ke bani kotti ma. ma an bire nga ni bire bonon bononte nga an kellan ta hatta an mikitana duna bire kedi aka ken mogani o watu ko da wari soroyo gonu tora ngani kita kori ga korib imakatu sabarni simme bure maga ana kusanya alhalai aka ma magalagari turini mana nyoko turinde anantaka hohuna hanidui arno kisi ke kenga malagani a ga kenci me duman dumandini du kamma magalagar ken alhaladi bayni añinatene do xeer yogoy xeer yogoy ama kita mada ya goyi kita kin daga bankay misali be ga kenga a gabe ñani marem misali hana be uga konnoyere a wanyana sababuwa hammin hammin garono hadamaren men ɗi ma sunoye ma jotiye ma kanuye yo axawu gara kuɓenu ko kundu na kutoxo banu ɓe toxo hadamaren men conno men ɗi allanta birey wulalinginte kitana an birai bireyinte ñana birey wulalingintey mangana buttu sakken kita misale ɓe ga kenga yogo wadi an na ni allah da jarabi ti jangironga mada lebu i fatendi amma katu sabar wati su a agana soron payi sero sahanto benuga karanga annaku a ana suno hammin na naradi aɗo kentana e kewa kiñani yogonuyi toranga ni kita iga jigirin kuti ina husati dugu ina dukari mina daha silami golle hiti kenga silami tora ngaran kita mogo mogo an muñiniya an na sabari an na kini allai allah an daran kanma allah wa bakkan kanma a gada ke tora beran kanma arina bagan kanma kenya hanai ba mamanya hanai an gana sabari su an gan muson kitana kebe gan pasanda ngani lahara kota kebe gan pasanda duna bire ke momini an ta jigirin kutini allah neman di a hakilin na allah neman kan ma wakati su dambe e farin da ke ko sallallahu alaihi wa sallam ke hadisari bukhari di wa an anas رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت أبدي بحبيبتيه فصبر أودته منهما الجنة e farin da صلى الله عليه وسلم wasallam nan ti Allah tun gani komen jarabi ti kananun pilliya kin ni ayagon pilli igana serebe jarabi ti finkun jangironga an sabari yaxo ku fillirage a muson ni arjannayi arjannayi kendu kuna e serebe jangiro hinkun e, jangiro o watu nanti hwani a torante ñani sere be gama sabari abada a ya sunoyade hangana sabari a ñanan maxa ho hoho man kita yo ke jangiro gana serebe kita silami gananga an ga tongondi te allah yi an cabari te an muson ni yi allah na ke ko farendangani nan ka kaman muson ni yi mare jangiron kabilan gabenni jangiro yogo waɗi hadamaren me allahnta konno siren cudangani jangiro yogo waɗi awa sellanga soro ñakengayi yoka jangiro ke nonen gaboye mogo mogo ona tunanti soro kite kuɓenu nuka jangire jangiro nga diraga igan koto kuyi allah bange kengani allah annabiñi munga haɗo a faru ka i muñiya nan sabari fare muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ama kisi jangiron a kan pasunta tage komon cuyi annabi ñimu benu gara kane i yogonu jangiron diraga ko ayyo aɗo kentana marem allah gana be jarabi ti jangiroi an kaman nan cimme mogo siri an nan karon payi jangiranto benu gan karon a ganya mogo mogo an gani ni allah dan ka haso i yogonuyi bayine an ro loptani lopitanin di ma asidanu ga ñana eh, asida kubenu gara asidan kita iga saka dingiranu benuyi aɗo kentana yogo waɗi aranta hohoɗa aranta tayon kono aranta kitteyon kono fofo sudanɓe soro ñana ñana ɗanga yogo waɗi arawa kore neti yakon bane yogo waɗi arawa gillana taku yogo waɗi arawa terene ado kentana kendu kunan mare mu oga keɓe konno sero wo sere jangiro ngaɗan kita an jangiro ga koto mogo mogo annan munyi annan sabari anna kini allah anda jare kita duna na okidi yadda kallin gari an amma saha kita yadda kallin gari an annan pinu kini allah anna tunanti allah lawan tugana allah nan tugana la harakota baina da ke lahidun kini igari ko men hohoi an anga munyi anga sabari la harakota iwan muso nyanan dangani ken korengani o suwatu nanti lakara muso a ho siren ni arjannayi kendi kuna jangirante an na allah tiga an kufa an ga alihala sudi soroyo gono ano allah da kungiya rabiti lenkan lenyai adi warjaha lemmenga kay lemmen te ma o suwatu lemmen kanu yenga sondomen ni bɛ. o suwa kentu serebe gananye an ga lemmen kitana an ta tokan maga an kaman nan munyi an nan cabari an gana allah batuken kan masu amma hinya hibe ganyana hillakapai ma ganyana hillakapai sababuwa e allah nan kin kaman musunu arjannayi anna ke gato nanti hadmarin mai an catin ganari an ta dugun da ni ni sati e eh, wakatin kamera allah gada keɓera kutu tanga birana kenga hatiga timmeta herentayi na liya kenta leminei an ta honnan kai kelli kuna allah gana serebe jarabi kalle kibarei kenya lemmeri ba a ñammen jangui a ñammaren mei aɗo kentana ge anga kubenu munda ikanu yin kwatan gama annan munyi annan cabari ni allah dalitun ka kalla wunte gani walan yu akhira allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun allah ta yonkin dugundini kebe saten gari allah ni tuwana korenga ti hibe oga gollini kendu kuna mare mu horon muni on cabari suro gon wano alladi sare in bala hunyai in tallen mekitana yogo wadi a bala balahu a munya jangiro nyai gillagana katu jarene aga haso jangiro sa sahasu aka manga lemmen kitana yogo wadi allah da ken in bala balahun sababu sunta kenga allah da ken kaman taga kundunyai kendi kuna jarenta ken lemme kini kenga yo ku hino hilli atwa a kunna allah maga hadamaren me keme lo juru ganan kita allah wa jare ne anna tirai an fere nya e ma allah nange mundi sahabai yo ka ngana durugoto mogo mogo an gama gem sahabay an naraga nanti allah da ke kuta an kada ngani duna birantaku kedi an nan dunge tayi annan a jigirin kuti allah nemandi an gana sabar su allah nan buso ñana artiyan nayi lahara kota allah tukana an gana katusu ne na sabari ke jarabi kama an da allah tutun kai an ne artiyan nayi allah dalitun ka kallon unte gani suratu suradi na wutu aya tan na ta daga aya tan kargandinga lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء أقيما إنه عليم قدير hunna marem kam pato ñeri tun ka hunna allah da ngani ado nyinye ana honya tagana agara kebe hanu agalayi serebe kunu len nyagaru ana kelle muncu ñagarenga agala hibe kunu yigo anare munchu ñayigunga ma agala hibe kuni igo do ya hare ana kelle munya igun do ya harunga agala yi selebe nyana sara nan balinga ana kenya sara nan balinga kinga ni oga oga tini boroge agana selebe kanu agala hi annanya serei anda lemme kitana ken kamanga drogoto mogo an angada kame jaraye nya anta lemme kitana kendi kuna ona tunanti sirebe gada lemmen kita alle mun cuga kare anna allah tiga anna tunanti allah nda ke ñaganda agana sereɓere mun cuña yigonga anna allah tiga anna tunanti allah nda ke ñaganda agana yigone kare kini sereɓey an kaman kana allah tiga ken kama anna maxa wosi kubanum be su annan maxa an gada kenyata an kafira huti allah nemanga a gara sadaka ɓe ña bali balinga a kin allah tun ka kallangunte a yanatu hiɓe ga sigi a gara kella kutan kendangani a guwa di an ka kairi na kenyadi duna biranta di aɗo lahara to sai serebe gamma lemme kita abada a kanu an conno men di an cunonte ni nan tamma lemme yo xa mari ana ken cuno e bakkano an gana ton te allah yi an gana kibarun kini allah yi bayni soroyogunu wadi e iroyen cababu jahannaba nogondi lemme ñani lemme ñañana sababu a yogunu garono jahannaba lemme ŋañana sababu a yogun dangani i palasinga rogono i sigirangaro gono arjanna nogoni lemme nga ñala yogoda sababu a anga arjanna kitana yo ona ke xatuxa hadamaren me allah gadan jarabiti hooy an nan dungeti kenga an na kini allahy an gana kenya su an ga dahana tora sui an ga dahana kanne sui an ga dahana buttunkutu sui an ga dahana jotiye sui akanga kisi kungata ambire nga lingono awanyana bire wula lingintenga la arakota alla gantu ganati kebe kenyan kora maremu yogo wanunga alla da warjaga warjagen damben cuyi faten na bure lemme ado kentana ha ni ada jarabi ta hiba na kotiya ku suri sudi yo serebe ga manya sabara nai jarabi ya ke gada kitati kara sui kenya na bureke bonnenga ma fotana ma alla da warjagati lemmei lemme be lebuntengani lemmunga benga ma yo ka anna gani a ga nema suri ana yi tike lebun ta bai gama a hannun cunye ni kiyaye ki haga katun sahana bai a ga nyana ko soron mogo ma yego ni allah da warje kan ha ada ti lemme lemme ken ta diga min mu ya na hohoi an ta nyana kesu an kaman nan cabari an nan pinun kini allai an na durogoto sababu be ga eh, ke tora ne kan bakan ma an na kenya kenya jareyi killeyba ma lemme ke maranden kara man na siri surwarayi kubenu gadi ko ni me ado kentana an na durogoto hibi ga ñana sababuwa aga tora ke kan bakan ma an nan maxa langannen gabondi ma digamburu ne. attaqwa yo lemmen ka anna ketu nanti an ga nan cara nan kuta su allah an ta arjanna kitana lemme o lemme an ga nya sara kuta nan yai ken piti lemine a hidi kese sakkati wakati be eh, na wuto an gana balahi nan daga mangankara har an gana nya intin kulle nyai an cigira ga horo duna kedi mogo mogo annan cara nan daro annan lato butu nini an annan lato baka kinga he an tampiyen cuna awa eh, ñana kahunga mare mu hoga gira konno sere sereyego waɗi an nañi allah da ken jarabi tikka nga ina burendi ma kittidi ho an nañi awa ne. kaga na ki je aranta sabati na ki ten yogo wadi ken mogo ga na kita ado suron na hanna bono ado alla na hanna bono mani gani bayni akilu ta ten kunu go wadi ana suronga ayo go wadi aji ken na bono ti allai ken ta kawa muminin ta kenyana mumini kasara ga nan kita kenya mare hodi ba anya na buredi ba anya hoho su dambe annan pinu kini an annan cabari anna durogoto ke masibo gariti killebe a gariti sababu sababunu an anna durogoto an ga kunjara na an annan tuge allah kamma anna tunanti allah gara kebera kutanda tai an kenda kita a daga ba kamma kebe gama an ando ke ko alihalancineni yo keñel hadamaren me anga mogo su an na allah tiga e eh, duna kanuyi kote ana gelli hammin sababu yogoayi howani senna duna kanu ma duna hinu illo kendita an sakka abada jotiye ñananga kanne ñananga mane xa sabudangani bayni daxa lempisu anga kanu tay anga ka angara kanu anga hammiday anga makita an nontenyan. ñani axa nan toxo sunoyendi allanta an kamanta buttu saqe kitana sunoye adu buttu sakke iranta me ñini hadamaren men maxa kuna wo turoxotona hibe ga buttu saqen kinnoyi duna birantaxu kedi uga ñana xulalingin tonga onan droxoto ti kenga ona ken muru kenga kitene ti kille suyi allah gado ñamari ti keɓey aɗo fare e faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam abdullahi ibn umar farenta ɗangani kun fi duniya ka annaka garib aw abiru sabil keni faren gongonde e goyi sahaban nan ani habin ni sahaban yai aka ni sahaban yai o gana simme kei ta nan ani nya duna no kedi ko tungaranke ma sirebe tangintengani an nan pinu nya honne an nan pinu nya honne an nan ta ho su dambe man ngara kita ga makatu ken na an butenta saka allan an kamallantayi allah batta batuyi mogo sirei kenta hawa ande soro lantanya na bane soro yogon waɗi allah di jarabi tikiyayi igana hammin kata uti honga ima kita kenya ya karai ba a ña julaxu karai ba julaxuna hayba maɲa sigirai duna birantaxu kendi ke ɲamansa kundandi goharnemanu noxondi ma eh, eh, dingira sudanbe ina sigira kitata kebe soro ɲaxengayi aga maken kitata an naxu sawari ado soro naxan nabono, bono adi kaman naxan nabono, bono kenna koyiniya sere wo ku jarabe nu kita an gama an natu kya ke ni nan ta kaman ma a ma tuge i kaman bai ni a gana ga ketu tongu tongu a tongondi ti nan te allah ni tunkanga allah ni raniyananga hadam adama do jinna adamare mun do jinna nuncu i gana kahi nan tina toro iran ta toro na ti hohoi a ganta allah gara kebe saha kamma allah gara kebe rakuta dangan jinnalu adama gana kahiga nan tina na ha iran ta na hana ti hohoi a ganta allah gara kebe saha kamma kendi kuna har marin mebe gana ne an ga ketu malika ne an gandu tampindini ti sunoyi gaben ga ado hammin kotaku ado eh, jotiye ado kani kaɓe attakawa silami golle hitikenga silami be gana to woni tikei an butten cahunteñani allah gada hohora putandangani an butten an alla allah na kamma kayri ganani an allah tiga tora ganani annan sabari ha. dutan anga du sin mai gabe nga mai buru ma sin mai duro ma kaman pakkilen ga bono anan condo men bonondi muminin ta jigirin kutini allah di tora ngana kita hisu dambe a duro aduro otonoa agama maxa gemu kille karayigoyi ana karatana a ana idee muru yi. allah ga de mana mogo be aga katunu hinu dun karandi maremu kena gelli sunuyen sababu yogoayi ma hammi ma kebe ga jotiye lono hadamaren men ga yahunba ke arno kisai kisayi yahunba ke yaga lemon pillinaga masibo ani allah banana a kempantu kenni kuna igo allah ga nan arja ga yagare yagare ke ga bono mo o an ken nan muni an nan cabari allah wan la hara kota an nan maga simmana ti an ken ngana muni an ga sabari pour an do ke yagare yagu ke nan eh, ndume an ken kamanni batarle me ñayi ma sere hitanga la an ga sabari ye keñate allah su allah nan gana yagarin kana ken mogadi an gana allah gana ngarjaga igoy kebe gan torono ama hammit ama ama hammitanga an gana sabar su kine ke toranga allah nan kamu sunuti arjannai nan ti bale su gadi an gara kebe nya an ka palle maga lahara kota allah nan tirninayya a ganani an gada tora an gada hoñan ay kebe ganta kawa i ganani a xa tugana ammei alla nama na anan golli siren mutu an gada kebe toro anan golli siren mutu na ka ken maxa golli sire gantan maxa ana golli buru mutu na ka maxa kendu kuna yaxallen mon pilli bane o bane an gada kapallen man toran muñi allah tan duro toko anan musunuwa muso yi lakara kota kebe hadamarin mi garanta kinna an yi mi garanta kinni dui wala ketu nan tiya kun bakke ni a toran kore nyen an ta kan fene halle mon pillina ayo gwadi iban be na tore tai ayo gwadi isuna tore tai sakati ke lemmu ngana ni naga ay go ha wada wanyana sababu wa sumpunu nga kutini kendi kuna marem mo ono kelu to kedi faren jabi sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ila allah at-talaq halalen po konin te kata allah yagari ngalle ñani kendi kuna maren mo masibo nganaña mogo mogo yagalle mon pillinaxa ona xeereña nan ya garen coro serena kitidi ma ado igon coro sorona kitidi nuka ga digamuni naka na hinge mundi yo gella ganani hin lagarunga soron kori i dagañi lagarunga e yahu kenan bogu isuna hanna keñadi ta yahu kenan kontine kembire basuntadi yahullawa bakka yo ga yahumba ken nan hin himpo hananga kenya sabudangani yaxunba kenga na xalle mon pillinaxa sondon tora nga bane kitana i ma awi hilli su kitana mu mun do ke yaxunba ke ke toranga kendi kuna goto ho ho go kisin kenga wo na latu bakkay bayini farenda ke ko sallallahu alaihi wasallam ati kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ni na gana nan yai hadamarin mu aswan sirwa sire Allah ga da hibiran kitan mure Allah nan tinni nayya la harakota igo ho ho ga uranda nyaken na ho ga uranda ndin bayan na lemmini ke ngaba foko sudambe Allah wantinni nay la harakota an gan kawa kebe nyana an ga ya haren ka kin mugani lemmen ka an gaman caranun laga kin mugani ken du kuna on durogoto o ga kisini ken ga mogo be lakara ono gollun curondi duna ke bireyendi hibe ga hammi kote latoni bakkoy aɗo jootiye o ga kisini ken ga mogo be maremu o ga giri ku hinu benu konno hinu ani ado kuta nanu an gaba joti jotiyel lono hadmare mendi di miga hammin lonandi miga sunoyel lonandi aga kuban